hanya ba to bari ku jin raba hanya kowa ina zai nufa Allah ce fa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai kullu zo irin wannan aya sai na jaddada muku jarin da ake zuwa da shi lahira shine al-iman wal amalu salih imani da aiki na me da aiki na kwarai da wannan ne ake cin nasara a lahira ba ya na ba ba ni dan garin su wane ne ba ba ni dan wace ɗariƙa ba ne ba ni dan wace ƙungiya ba ne ba a wace anguwa nake ba ba ni dan menene ba ne duk wani dan dan dan a gama dan dan dan a nan duniya a lahira al-iman wal amalu salih abinda ake nema a lahira shine imani da me da aiki na kwarai duk wanda ya ce maka ba matsala in baka imani da aiki na kwarai ba kana da matsala kun gane wannan kar ka dauka wai dan ka kira kanka dan izala a nan duniya shikenan an gama ha wallahi akwai sauran aiki sai ka yi aiki da karantarwar izala me karantarwar izala alkitabu wa sunna to a lokacin ne zaka sha amma da ka kira kanka dan izala amma baka yi aiki da qur'ani ba ba ka yi aiki da sunna ba ha ai ko a rubuta izala haɗuwa wuka da bayan ka da waya da ciki da da da da da ka kuskura ka taka fulo na alƙiyama aka samu ayyukanka contrary to the holy quran contrary to the sunnah of the holy prophet not in total conformity with the Holy Quran, not in total conformity with the Sunnah of the Holy Prophet. Wuta Allah zai ce a wuta sarauta. Kada ka yaudari kanka, laisal iman bi tamanni, laisal iman bi tamanni, walakin ma waƙara fil wasu wa saddaka hul'ama. Baburi ne imani ba, baburi ne imani ba, a mu ‘yan suwana ne a'a mu jama'ar wane mu yan layin wane layi ai wane ne ya ce mun je ba matsala duk zai kwashe mu ya kai ku to ya kwashe ku ga kiyaman ba da kiyama ba ce sai hanyar da zai kawai za a kwashe ka wai har wani a cewa shi wai in za a ɗiba wai a ɗibe shi tun ɗiba fari ɗiba fari zuwa ina Allah ka gafarta mana Allah ya ce fa amma allazina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai Allah ya ce fa hum fi rawdatin to wa'annan suna cikin wani irin lambu in ji Allah madaukakin sarki a cikin wani irin lambu me ake nufi da a cikin lambu wato suna cikin aljanna dama ma'ana aljanna ba shine gona ba malamai suka ce idan gona ko lambu yana kan wuri mai tudu irin wannan lambun bayan duhuwar bishiya da sanyi da yake da shi to tun da akan tudu yake ya fi samun iska mai kadawa ya fi samun iska ne mai kadawa irin wannan lambun shi yake cewa rauda irin wannan lambun shi yake cewa me rauda Allah ya ce fahum su fi raudatin a cikin lambun aljanna Allah ya ce baruna. me baruna? wasu malamai suka ce yuhbaruna ay yukramuna za a girmama su za a yi ne za a girmama su wasu malamai suka ce baruna? ayyuna amuna za a je da su daɗi za a musu ni'ima wannan da wannan sun yi kama a fasara ko ba su yi kama ba sun yi kama wasu malamai suka ce a yubaruna ai wato yufrahuna za a faranta musu rai wayu sarruna za a daɗaɗa musu a sa musu farin ciki wato daga habara ya haburu eh, habara sai a ce ya haburu gaban ma ba ya habiru ba ina ba ta fahimci wannan to abin da ake nufi shine wato za a sa ka jin daɗi za a sa ka cikin farin ciki wannan fassara ma ta yi kama da wacan ko ba ta kama ba wanda aka girmama zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba wanda ya ji daɗi zai farin ciki ko ba zai farin ciki ba malamai suka ce duka wa'annan siffofin sun tabbata ga yan aljanna idan ka shiga aljanna ka shiga gidan girma ka shiga gidan daraja ka shiga gidan da ba bakin ciki ba ɓaci rai kullum kana cikin farin ciki da jin daɗi har zuwa ranar tashin alkiyama ba ran da zaka samu jin bakin ciki eh baka da aikin yi banda jin daɗi wannan ne dalilin da yasa wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi sai yake ambaton aljanna sai yake bada labarin aljanna akwai ni'ima iri kaza akwai ni'ima iri kaza faqama arabiyun akwai wani balarabin kawai yana jin wa'azin sai ya miƙe sai ya ce ya rasulullah to idan ka shiga cikin aljanna ba. akan dan cashe haka aljanna saboda balarabin kauye ne ya saba a kauye akan kada masa garaya ana kada masa ne garaya a kauye ya dan cashe ya sharawa to an ce masa ya bari yanzu ya zo yana so ya musulunta ya fahimci addini an ce masa akwai nima aljanna shi kuma a ƙauyen su babu abin da yake jin daɗi kamar ana kada garaya yana takawa sai ya ce ya rasulullah to aljanna ma za a dan sa mana dan kida haka mu dan cashe a aljanna za a dan samu dan rege hakan nan da a aljanna sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati la ashjara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna akwai wasu irin bishiyoyi a cikin aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa'annan bishiyoyi rassansu kowane reshi akwai karaurawa a daure a jikin wannan reshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace min zahabin qararawa ta zinari ce wa min fiddatin da ƙaraurawa ta azurfa su ne waɗanda suke daddaure akan waɗannan bishiyoyi na aljanna idan yan aljanna suna so su dan cashe to sai Allah ya turo ta iska daga ƙarƙashin al'arshi idan iskar ta zo sai ta kada waɗannan bishiyoyi idan ta kada wayannan bishiyoyi wayannan ƙararrawoyi za su kada ko za su kada ba za su kada to idan suka kada sai su bada wani irin pop music manzon Allah ya ce ma sami'a bi misli hal akhlaqu halitta Allah gaba daya a tarihin duniya ba wanda ya taba jin kiɗa mai daɗin wannan kiɗa manzon Allah ya ce da wannan kiɗan za a bada dama karasa ta iso duniya mutanen duniya su dan ji wannan kiɗa da wajen cashewa dunnan za su mutu gaba daya Allah ka sa muna cikin masu ga aljanna Amin. a lokacin babu laifi sai ka tashi kadan tattaka in kana da bukata komai an yi liftin da ba sai sa Allah madaukin sarki ya ce fa hum fi rawdatin yuhu wannan hanyar waɗanda suka bi Allah yan aljanna kenan sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa ammal ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa il akhirah yawa fa ulaika fil adabi muhdharun Allah madaukin sarki ya ce wa ammal ladina kafaru amma waɗanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyin Allah madaukin sarki wa liqa'il akhirah haduwa da Allah ma da za a ranar tashi kiyama suka karyata suka ce ba sai dama kiyaman gaskiya bane su ne kafirai to yayin da yan aljanna suka dauki hanya zuwa aljanna fa hum fi rawdatin yuhbaru su kuma sai Allah ya ce abanna fa hum fil azabi muhdaruna su kuma sai Allah ya ce a cikin azaba wata irin azaba wutar jahannama wato muhdaruna Allah ya ce anan za a tattaro su gaba daya anan za a halarto su wato gaba ɗayan su a nan gurin za a tara su in ji Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce fil azabi muhdaruna ay muqimuna a cikin azaba wutar jahannama nan ne wurin zaman su wasu malamai suka ce abinda ake nufi wato yunzaluna nan ne masaukin su nan za a saukar da su kamar yadda Allah ya ce hatta idza hadara ahaduhumul maut hatta idza حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون الله يكي هزوا لوكا تندا متوا ذات على الشتايا daga cikin waɗannan mutane da suka saba wa Allah kare sai ka jina cewa rabbi ya bangiji, irji'un kumai da ni kun ga kalmar habara wato ai nazala bihil maut ina fata fahimci wannan kenan kalmar habara ta bada ma'anar me nazala shi yasa fahim abin nan fil azabi muhdaruna wannan da na karanta fa hatta idza jaa ahadahumul maut hatta idza jaa ahadahumul maut akwai akwai habara ahadahumul maut tawafadu rusuluna hmm. wa hum la yufariduna ita ce ta cikin suratul an'am Allah madaukin sarki yace yayin da mutuwa ta halarci ɗaya daga cikin su ya mutuwa za ta halarci ɗaya daga cikin su ai ta sauka akan ɗaya daga cikin su saboda ka fil azabi muhdaruna ai a cikin azaba wato za a saukar da su a ranar tashin alkiyama to in an ce azaba za a saukar da su ko a wuta a azaba za a tattaro su a haɗo su ko a azaba za a zaunar da su ai kusan duka ma'anar ɗaya ce hmm. shine dai bone ya cin musu saboda sun zama cikin masu zama a wutar jahannama ranar tashin alƙiyama Allah ka tsare mu daga shiga wutar jahannama sai Allah yake mai a gaba da rama فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله يكي فسبحان الله sarki ya tabbata ga Allah sarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna yayin da kuke kai lokacin yamma wa hina tusbihuna da yayin da kuke wato kai lokacin asuba yayin da kuke yammatuwa da yayin da kuke asubantuwa Allah ya tsarki ya tabbata ga Allah me yake nufi da tsarki ya tabbata ga Allah wasu malama suka ce wannan ya nuna ana so kai tasbihi da yamma sannan ana so ku yi tasbihi da yaushe da safe shine fa subhanallahi ay fasabbihullaha hina tumsuna wa hina tusbihuna ku tsarkake Allah da yamma sannan ku tsarkake Allah da yaushe da safe shi yasa ake so kullun da safe cikin azkar ɗinka ana so ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai wa Allah tasbihi ana so kai ɗari da safe ana so kai ɗari da yamma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yanzu zai gagari ɗaya daga cikin ku ya samu lada dubu sabai suka ce ya rasulullahi za mu samu lada dubu manzo Allah ya ce ku yi tasbihi sau ɗari idan kuka yi wa Allah tasbihi sau ɗari kowane tasbihi za a ba ku lada goma goma sau ɗari lada ta zama nawa lada ta zama dubu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan malamai suka ce abinda aya take nufi shine ana so ku yi tasbihi da safe ana so ku yi tasbihi da yamma wasu malamai suka ce a wato ayar tana magana akan salloli na farilla tana magana akan salloli na farilla fa subhanallahi hina tumsuna eh tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuka kai lokacin yamma kuka kai yamma malamai suka ce abinda ake nufi ku tsarkake Allah da yamma shine ku yi sallar la'asar sannan ku yi sallar magariba sallar la'asar da wata sallah da sallar magariba ha wahina tusbihu da safe kuma ku tsarkake Allah shine ku yi wata sallah shine ku yi sallar asuba ku yi sallar me sallar asuba me yasa aka kira sallah da tasbihi malamai suka ce domin akwai tasbihi a cikinta daga cikin manya-manyan rukunan sallah akwai ruku'u sannan akwai me akwai sujada idan kai ruku'u me kake fada ha subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh duk dai sunan wa aka tsarkake an tsarkake sunan Allah ne idan ka je sujada nan ma wa kake tsarkakewa Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to saboda sallah a cikin ta akwai tasbihi a manya manyan rukunan sallar guda biyu ruku'u da sujada to shi yasa sai Allah ya kira sallah da me sai Allah madaukin sarki ya kira sallah da ainihin wato wato ainihin tasbihi kenan wannan ayar ta ambata mana sallar asuba sannan ta ambata mana sallar magariba sannan ta ambata mana sallar me sallar isha abinda sallar la'asar sallar asuba sallar magariba da sallar la'asar saura wata sallah da wata sallah saura sallar isha da sallar azhar eh haka ne to Allah rama mu je aya ta gaba mu ji ko su salloli za mu fara walahul amru bis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun Ya dan gari Allah ya ce walahul hamdu kuma godiya ta tabbata ga Allah walahul hamdu fis samawati wal ardi eh. a cikin samai da ƙasa a walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan hmm. to haka nan kuma a sake tsarkake Allah madaukakin sarki ashiyan yaushe ne a shiyar malamai suka ce lokacin sallar isha kenan sallar isha ta fito ko bata fito ba wahina tuzhirun da kuma lokacin da kuke kaiwa a zahar lokacin lokacin da rana ta take ta karkata waqtu zahira ya zama lokacin sallar me ya zama lokacin sallar azhar kenan yanzu mun samu salloli guda nawa salloli guda biyar aina alqur'ani mai girma abdullahi dan abbas yace waɗannan ayoyin guda biyu suna magana ne akan salloli guda biyar fa subhanallahi hina tumsuna sallar la'asar da sallar magriba wa hina tusbihuna sallar asuba wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan sallar isha wa hina tuzhiruna sallar azhar an samu salloli guda biyar kenan wasu malamai suka ce a fa subhanallahi hina tumsuna lokacin da kuke kaiwa lokacin yamma a suka ce ana magana ne akan sallar magriba da sallar isha sallar magariba da ne da sallar isha wahina tusbihuna suka ce sallar asuba wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan sai suka ce sallar la'asar wahina tuzhiruna suka ce sallar azhar ina fata an gane wannan ita kalmar ashiyan wasu malamai sun fassara ta da isha wasu ko malamai sun fassara ta da sallar me sallar la'asar me ya kawo haka wasu sun ce wato lokacin da ake cewa ashiyan a ah, shine tsakanin bayan sallar magariba ta wuce zuwa lokacin sallar isha wasu suka ce a lokacin da rana ta karkata kamin ta fadi to in ka dauki da lokacin da rana ta karkata kamin ta fadi ya zama sallar la'asar idan ka dauki bayan sallar magariba ha zuwa lokacin da haske ke tafiya ya zama wata sallah kenan sallar isha'i wannan shine dalilin da yasa malamai suka yi sabani akan wa'ashiyan wata sallah ce ake magana to a nan gurin kun ga sallah Allah ya kira ta da abubuwa guda biyu a aya ta farko ya kira ta da tasbihi mun faɗi dalilin da yasa a kira tasbihi a aya ta biyu kuma sai ya ce wa lahul hamdu nan kuma sai ya kawo da hamdala da godiya me yasa saboda a cikin sallah ana karanta suratul fatiha wanda rukuni ne wato farilla ne cikin farillan sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab hmm. babu sallah ga dukkan wanda bai karanta wato suran nan da ake bude alqur'ani mai girma da ita ba idan ka bude alqur'ani mai girma wata sura ce zaka fara tuntube da ita ita ce suratul fatiha da mai suratul fatiha take farawa da alhamdu shi yasa wasu malamai ke ce mata suratul ham suratul sura godiya saboda sura ta fara da alhamdulillah shi yasa kace walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiru sai Allah ya ce ne a gaba da rama يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون لأن ما أكين سركي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي Allah maɗaukin sarki yana ci da rayayye daga matacce sannan yana fitar da matacce daga wa daga rayayye wani iko sewa sai Allah dan banda Allah wa zai iya wannan Allah shi kadai ke iya yin wannan yanzu idan ka dauko masara tana da rai amma idan ka shuka ta sai tsiro ya fito shi tsiron matacce ne ko yana da rai yana da rai dan yana cin abinci yana ƙara girma kun ga daga matacce an fi da rai an fi da rai idan ka dauki kwan kaza yana da rai bai da rai amma idan aka yi kwanci sai kwan ya fashe sai me sai dan tsako ya fito shi dan tsakon yana da rai ko bai da rai yana da rai kenan an fidda rayayye daga me daga matacce sannan shi kwan daga ina fito daga jikin kaza ita kaza tana da rai shi kuma kwan fa matacce ne yanzu an fidda matacce daga jikin me daga jikin me rai mani ya kan fito daga jikin dan adam asalin mani in ka kalle shi haka yana da rai a mace yake amma idan aka sa shi a mahaifa sai ya zama jariri kawai kana zaune sai ga wani yaro da rushe shan kai ya ya waje shi yaron yana da rai ko bai da rai yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy shi maliyin daga jikin wa ya fito daga jikin mai rai ya fito Allah yana fi da raye daga matacce sannan yana fi da matacce daga mai daga raye wasu malamai suka ce ya yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wani lokaci sai ka ga musulmi ya hida dan sai zama kafir yana faruwa ko bai faruwa wani lokaci sai ya ga wani gingime na arne sai ya haifo yaro yaron sai ya yi me sai ya musulunta uban arne dan musulmi ko kuma dan musulmi a uban musulmi amma dan fa dan kafiri har annaba ma an samu wanda suka haifi kafiri ko ba samu ba annabi nuhu alaihi salam ɗansa kan'ana musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne eh annabi ibrahim alaihi salam babansa musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne kun ga musulmi rayayye ne kafiri fa matacce ne ga musulmi ya fito daga cikin kafiri yukrijul hayya min al ga kafiri ya fito daga musulmi wa yukrijul mayyita min al-hayy wani zai ce ya za a ce kafiri matacce ne kwarai da gaske matacce ne qur'ani ne ya faɗa suratul an'am awaman man kana maitan fa ahayna wa ja'alna lahu nuran وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يوا كذلك كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله يشفي او من كان ميتا yanzu wanda da yana matacce yana matacce mutu murus fa sai muka raye da shi inji Allah muka yi me muka raye da shi waja'alna lahu nuran bayan mun raye da shi kuma sai muka sanya mashi haske yamshi bihi fil nasi yana tafiya da wannan haske a cikin mutane Allah yake kaman masaluhu fil zulumati wannan zai yi daidai da wanda misalin sa yana cikin tuffai laysa bi karijin minha har abada ba zai fito daga cikin wannan dubbai ba Allah ya ce wa'annan za su iya zama daidai wane ne man kana maitan shi ne wanda da ba musulmi bane wanda da ba menene ba ba musulmi bane Allah ya ce fa ahayna sai muka raye da shi me fa ahayna hu ai fa aslama Allah ya ce sai muka bashi dama sai musulunta sai zama musulmi da ya zama musulmi waje lahu nuran sai muka sanya masa haske eh wane irin haske shine haske na shari'a yamshi bihi fil nasi da wannan hasken yake mu'amala da jama'a da wannan haske na shari'a yake tafiya cikin mutane ya san halal ya san haram ya san abin da ya kamata ya san wanda bai kamata ba wannan zai yi daidai a eh, kamar masalin hurfin zulumati da wanda misalin sai yana cikin dufai shine arne baki kirin laisa bi karijin minha babu nan da zai fita daga wannan duhu da yake ciki kun ga nan gurin kafiri sai Allah ya ce masa maitan hmm. da ya musulunta sai Allah ya ce fa ahayna sai muka raye da shi hmm. kenan kafiri menene matacce ne musulmi ba eh rayayye ne Allah ka nuna mana lokacin da rayu za su rinka jagorancin mu aw man kana maitan fa ahyaynahu sai muka raye da shi ji Allah madaukin sarki to shi yasa wasu malamai suka ce yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy fasara ta yi fadi ta kunshi fitar da kafiri da Allah yake daga jikin musulmi da kuma yadda ake fidda musulmi daga jikin wa daga jikin kafiri Allah ya ce wa arba ba da mautiya kuma Allah yana rayar da ƙasa bayan da ƙasar ta mutu idan rani yayi rani ƙasa za ta ƙeƙase ta bushe katakau ha Allah sai yi me sai rayar da ita ta yaya Allah zai rayar da ita ta hanyar saukar da ruwan sama a kanta idan Allah ya sauko ƙasa da ruwan sama sai ƙasa ta yi me sai ƙasa ta rayu shi yasa yadda ake haihuwar tsiro yayi kama da yadda ake haihuwar jariri Eh? idan aka yi ruwan sama za a zubo ruwa daga sama zuwa mai ƙasa sai ƙasar ta kumbura ta ɗau ciki sai ta tsage sai ta haifi mai ta haifi tsiro a ah? wajen jariri ma ba haka bane za a zubo ruwa daga sama zuwa ƙasa ta kumbura Allah ya to yadda kuka ga Allah yana rayar da ƙasa bayan mutuwarta Allah ya wa kazalika tukraju Allah ya to kamar haka ne za a fito da ku daga ƙasa ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama min ayatihi an khalaqakum min. التراب يوا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الله يتوى من آياته yana daga alamomi da zaka gane Allah shi ya kamata a bautawa da zaka gane girman kudurar Allah da karfin ikon Allah da matsayi da fawa ta Allah da allantakarsa da cancantarsa a wajen bauta an kalaka kun min turabin yadda Allah ya halice ku daga turbaya Allah ya halice ku daga me daga turbaya me yasa aka ce Allah ya halice ku daga turbaya malamai su yi magana guda biyu magana ta farko suka ce an yi waiwaye ne a don tafiya ana waiwayawa a nuna mana yadda aka halici babanmu annabi adam duk mutanen duniya daga wa aka samu su daga annabi adam alaihi salam annabi adam da ne aka halice shi da ƙasa wannan ƙasar da muke takawa ita Allah ya turo mala'ika ya ce ka zo ka ɗebi ƙasa ka kawo mu zan yi halitta mala'ika ya zo ya daddanci ƙasa kowace iri sai da ya ɗiba ya ɗebi fara ya ɗebi baka ya ɗebi jan gargari ya ɗebi mai laushi ya ɗebi mai tauri ya ɗebi mai tsakuwa tsakuwa haka ya hada ya kai wa ya kai wa Allah da shi Allah ya halicci annabi Adam shi yasa muke kama da kasa yanzu ka kalli fatar jikin ka za ka ta yi kama da kasa in ba ta kama da ƙasar unguwar rogo ba to zagaya ta can wajen sabana in kaga ta can ba ta yi kama da fata jikin ka ba kewaya wajen da bagen ardo in ne ka ci gabar zagayawa yi bodin ga sai ka samu ƙasar da za ta yi kalar jikinka sai ka samu ƙasar da za ta yi mai kalar jikinka kuma shi yasa halayen mu yayi kama da ƙasar ya ƙasa take akwai mai laushi ko mun ba mutane haka muke wani za a gan shi da sassauƙin ra'ayi wani laushi lafiya lafiya tubus tubus a kasar akwai mai tauri haka ne ha a cikin mutanen mafa akwai mai tauri ko babu wata kasar za a ganta da laushi da ruwa ya zo sai ya shiga haka mutane suke akwai mai laushi za ka ga koyaushe yana sake alheri zuwa ga jama'a a kasar akwai yan kamkamkam kamin ruwa ya jika ta huda aiki ne a mutanen ma akwai dan kamkamo wai matarsa ma da kyar ta gurgura balle dangi da yan uwa balle jama'ar abuwa akwai su ko ba ku dan eh, kyam kakam kyam kyam kam kam tunanan marwa akwai wanda akwai ba ta da taba gaya muku ta bugo min waya tace malam don girman Allah ko kaman wa'azi ko nasiha ko addu'a ko shawara ko fada kai ka dai irin wani abu ka bani haka na ce ke ko me zafi ta ce wani irin miji ne dan bala'i Allah ya halale shi ta ce wallahi malam a miya magi kwara ɗaya da in sa cikin miya magi kwali ɗaya ta ce idan ina so miya ta dai zaki zaki sai dai ya siyo da kuɗi na in kara ta ce in ya siyo ledan magi ran da ledan magin ta ƙare sai ya ɗauko kalkuleto ya zo ya zauna an buga lissafi ya je da bakin su idan na kuskura kwara ɗaya mata sai ya yi bala'i wai wannan shi ne ya haɗa ƙaro da sufa gulu Allah ya tawaka wallahi irin wannan mala'iku na nan na masa addu'a suna Allah ya haɗa shi da asara Allah ya haɗa shi da me Allahumma aadi mun fikar kalafan wa aadi mun fikar talafa wani yadda ƙasa take haka halaye musu shi yasa gangar jikin ta ba ta yi kama da ƙasa yadda jikinka akwai gashi a ƙasa akwai ne ciyawa eh? yadda gangar jikinka akwai hanyoyin da jini ke gudana a ƙasa ma akwai hanyoyin da ruwa ke ne ke gudana yadda jikinka ke da ƙasusuwa a ƙasa ma akwai duwatsu da suka kakkata ƙasar kamar yadda ƙasusuwa suke sukotin jikinka ya yi kama ko bai kama ba eh? idan ranka ya ɓaci kan murta ke fuska ya yi kama da hadari ya taso in ka fashe da kuka yayi ka da an fara ruwan sama da ka kalle ka sai ga duk wata siffa da duniya ta hada kuma ka hada to sai aka ce wannan shi ake nufi an ka daga kumin turabe wasu malamai suka ce a'a sanin asali ne yasa kare ci alli da da kai duka an halicce mu ne da me da kasa me yasa aka halicce mu da kasa zaka ce ai kai da mani Allah ya halicce ka gaskiya ne amma shi mani da ke jikin dan adam yaya jikin dan adam ke producing din mani ta ina ake samun mani a jikin adam abinci da kake ci ne ka ci shinkafa ka ci dankalin turawa ka ci doya ka ci dan wake ka ci dan gauta ka ci dambu ka ci tasoyi gyada ka ci amaro ka wa'annan abubuwa da kake ci yau da gobe su ne idan aka narka su a cikin jiki sai Allah ya sa wani inji ya sarrafa su wani ya gina ba jiki wani ya ƙara ƙarfin ƙashi wani ya zama gashi kaga gashin ka ya ƙara tsayi wani kuma sai ya narke sai ya zama mani kenan mani daga abinci ake samun shi shi abincin daga ina ake samun shi daga ƙasa ko ba da ƙasa ake samun shi ba to tun da kai daga mani mani daga abinci abinci daga ƙasa ba extension ce kai daga ƙasa aka samu ka hausawa suka ce sanin asali kare ci alli kare a gani yana gurguran cok aka ce lafiya ya ce to ya asalin shi daga kashi aka yi shi kashi kuma abinci na ne to bari fara gurgurar wannan an gane an ka kun min turabin Allah ce sun ma basharu. bashar a kwana a tashi kuma sai ga ku mutane tantashiru na kuna tawatsu a bayan ƙasa sai a haihu wannan sai waccan ta haihu wannan sai a haihu wannan da kuna yan kaɗan sai ku ta ƙara yawa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ta tanasalu fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah annabi ce ku ta kokarin aure ai ta aure karka yadda ka makale mata dai sai ka ce fasu matan sakwata ku yi hakuri kowa ya ƙara ko a yi ne mai mata ɗaya ya ƙaro mai biyu ya ƙaro mai uku a yi ta haiho yara masu cewa ne masu cewa la ilaha illallah malam goro kuma walfauru da gaggautawa ka yi ƙoƙari kai ma goro kai amarya ka daina alwala da gungoni kana kwana a shago amma wasu irin yaya ke so a haihu a haihu yaya masu cewa la ilaha illallah ɗazu liman da bagin ardo yake faɗa mu wata uwa ta turo wasiƙa tana tambaya ta ce takan ji a cikin wa'azi na kan yi addu'a in ce Allah ya sa a haifi malam wani a haifi malam wani sai ambaci manyan malamai kamar guda uku sai in cika na hudu da alaramma daga nan in ce to daga nan in ta gada ma ta ƙara in ta gada ma ta bari ta ce to ita ta samu guda hudu Allah ya sa su zama wa'annan maluman guda uku ga alaramma an ciko da shi ta ce kuma daga nan ya isa haka full stop full ta ce ta tsaye a nan gurin a don Allah ki sake karuwa ta sake dai ta sake karuwa to an samu alaran ma daya to a karo wasu alaran momi ai ta push wannan alaran man ya fado Allah ya sa su zama masu la ilaha illallah Allah ya sa su zama sun nauye kasa da kalmar shahada wannan shine babban baiwa da Allah ya wa musulmai da suna aure kai da ake kashe musulmai a Najeriya da ba aure ana yi wa da yanzu ba kare ba za a kare ko ba za a kare ba amma albarka ana haihuwa ba makiyan musulunci da makiyan musulmai a yi sharri a yi kafar angulu a yi menene a yi menene amma muna nan ran da za ka kau da wannan sai waccan ta haifi 'yan tagwaye waccan 'yan uku wannan wannan wannan wannan wannan kuma suna tasowa su rinka cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine summa iza antum basharun tantashiru kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar kai ku saurara ku saurara a saurara a saurara zan fara da addu'a a saurara zan fara da addu'a mai alfarma sarki musulmi Allah ka kara masa albarka mai alfarma sarki musulmi Allah ka tsawaita rayuwarsa mai alfarma sarkin musulmi Allah ka ƙara raya gidan shi Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka tsare masa mulkin da ka baki Allah ka sa albarka a cikin wannan jagoranci da yake wa al'ummar musulman Najeriya mai alfarma sarki musulmi yana ƙasa mai tsarki yana gabatar da aikin umra ana yin ibada ana can ɗakin Ka'aba ana bauta ga Allah madaukakin sarki ana Saudiya ƙasar sunna amma daga can ya aiko yace ya ji labarin muna nan ana tara tallafin marayu ya ce bai yiwa yana sarkin musulmi ana tara tallafin marayu a ce gudun mota ba ta shigo ciki ba ya ce dama babban aikinsa shine ya za a gina islam ya za a gina sunna sunna sunna sunna a saura mai alfarma ya turo gudun mota ga kwamitin marayu abinda mai alfarma ya turo turmin shadda turmi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya turmi ɗari biyu ya ce wannan a ba kwamitin marayu su raba wa marayu kuna ji da shugaban kwamitin marayu na jiha ambasada abubakar shehu wurno ko mataimakin shugaban kwamitin marayu na ƙasa ya ce list da suka samu na marayu a bana ba bara an taimaki maraya dubu biyu da ɗan murguɗi ya ce bana zuwa yanzu sun tantance marayun da suka kai maraya dubu hudu dubu hudu da burbudi ya ce kuma Allah ya ga maralun nan guda dubu hudu da burbudi da suka tantance ya ce in Allah ya da kowa sai ya samu taimako a cikin ya ce bayan wannan jiya sun gama tantancewa ya ce daga jiya zuwa yau kawai sun samu application na marayu sama da maraya dubu ya ce su ma wayannan application din suna nan sun karba in Allah ya da bayan sun kammala da wayannan marayu guda dubu hudu kuma za su waiwayo waɗanda marayu dubu da ƙarfin Allah su gaya za a taimaka musu kai ku ce su asu da yardar Allah Allah zai ba da abin da za a taimaka waɗannan bayan Allah mai alfarma ya ce ga turmin atamfa abin da turmin shadda ɗari biyu sannan ya ce ga turmin atamfa turmi ɗari idan aka haɗa ɗari nawa ɗari uku ya ce a tallafa wa marayu wallahi ban yi mamaki ba kun san me yasa ban yi mamaki ba na san kishinsa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne dalilin da ya sa ku ga duk ahlus sunna na Afirka wallahi babu inda ba sa sauraron idan yau ne alfarma ya bada sanarwa an ga wata ko wannan Ramadan din an kira ni daga kasashe da dama cewa yaya labari mai alfarma ya bada sanarwa an ga wata muna cewa ku saurara da tukuna muna jira har zuwa sanda aka ga wata aka bada sanarwa duka ahlus sunna na kasashen Afirka gaba ɗaya suke ɗaukar azumi saboda sun dauke shi ba sarkin musulmin Najeriya ne kawai ba ba sarkin musulmin Sokoto ne kawai ba ba na Najeriya ne kawai ba sarkin musulmi ne na Afirka gaba ɗaya wannan duk ahlus sunna da ke Afirka su yi mu baya eh ke za ku wancan nan bidiya kan sai zafi yana mu ba sarkin mu bane banda mu ba sarkin mu bane wai su ba sarkin su bane ba sarkin me ba wai ba sarkin su bane wai sarkin ahlus sunna ne a to dama jikan shehu dan hodiyo jikan shehu dan hodiyo dama sarkin su waye ha shehu dan hodiyo me karantar me ya koyar shehu abdullahi me ya karantar shehu muhammadu bello me ya karantar to me kake tsammanin jikan shehu dan hodiyo jikan shehu abdullahi jikan shehu muhammadu bello ka dama da kake tsammani zai yi kada tsammanin jikan shi hudan wani ne zai zo yana jira mai gidan ka yi kiyama ta tsaya ya sa shi aljihu jikan shi hudan wani ne zai jira wannan kakanni da sun karantar da sunna shi ya sa ku yana surutu to yanzu Allah ya kama shi dama na faɗa muku duk inda dan bidiya yake bai san shi hudu wani na faɗa nan sakwata ko ban faɗa ba domin haushin da suke ji su na bidiya ba wanda ya taba jihadi ko akwai wanda ya taba jihadi a cikin ne duk ne a ba wanda ya taba jihadi wani shehu ne ya yi jihadi sai shehun sunna sai shehu usman bin fodi shehun sunna shi ne ya dauki jihad takobi kan sakali ya hau doki ya yi jihadi ya tabbatar da sunna ya kafa tauhidi ya karya shirka ya tsallabi bidiya da aiki shi a hau da suke ji shi yasa suke ji ne to yanzu Allah ya fara tona musu asiri da tabbatawa ba ku gane ba in mun zo mun karantar da sunna sai su lallabo suna cewa ai ya warware karantarwar shehu karantarwar shehu ya warware to yanzu asiri ya tonu sakkwatawa sun gane ku ne makiya shehu dan hodiyo sun gane shehu dan hodiyo ahlu sunna ga littafin sai ihya'un sunna wa ikmadul bid'a dauli da shehu ka karanta ka ga yadda ya fada da su bid'a yadda ya fada da shirka yadda ya taimaki sunna ya taimaki aqida to duk inda ya bid'a haushi suke ji shehunan su babu wanda ya jihadi duk yan cuwa-cuwa ne babu wanda sai shehun gaskiya kuma wannan ne dalilin da ya sa dukkanin su babu wanda zai zo nan Sokoto ya ziyarci hubbarin shehu ya ziyarci hubbarin shehu ya masa addu'a ya ce Allah ka ƙara lulluɓe kabarin shehu da rahama ba za su yi ba saboda sun dauka ba shehun su bane wai su sun fi karfin bara mu ba ba bara sai yasa ko ɗari kasu za su baka sai sun sa ma ka'ida to ba shan ba sannan ba a ziyarta wani shehu ba wani wali da ake ziyarta wanda ba wali mu ba dan mu ba ma zuwa gidan wani bara wai ba ta zuwa gidan wani bara na ji ba ka zo wani gidan bara ƙarya kake yi mun ganka da idan mu har wajen mai yan manufa ka je bara ƙarya nake yi kai da ka tafi bara can wai sai wajen wani yin Allah ne zaka ce ba za a ziyarce su ba wai nan ne an je bara shi sa idan aka tashi za a yi magana sai su ce wai shehu dan hodiyo wai karamin jihadi ya yi wai su shehu su ne babban jihadi muka ce ne a saurara a saurara a saurara a saurara ba ku ji shi yana faɗa ba wai wai wai shi ma mujaddadin da ake cewa mu jaddadi dan hodiyo ne ya jaddada abinda jihadin nasa ta nan ko zuru bai kai ba kun san me yake faruwa malam husaini zuru yana jin wannan magana ya ce allah ya isa ya ce mu mutanen zuru mun maka allah ya isa ya ce kana nufin jihadin dan hodiyo bai je zuru ba mai ka mutanen zuru an na ka mu ko mai ka mu mutanen zuru duran da ya shigo ku tuntse shi sai ya muku bayani duk da ya zo mutanen zuru ku rike shi ya muku bayani nan jihadin shehu dan horiyo ko fataskun bai je ba oho amma da ya je garin ko bai je ba tutar sace a garin je ka tambaya ka ji su shehu a tiku mai suka yi sarkin musulmi a tiku tutar ta isa garinku. jihadin ya kai garinku. ku da ya kai garinku, ku kar ya je fataskun kar ya je zuru kai kan ai dole ka ce ka gode sannan wai magana ta gaba wai shehu dan hodiyo wai ai su shehu su da ya babban jihadi wai domin shi yayi wa'azi ya ce ai istighfari ya ce ai zikiri ya ce ai la ilaha illallah ya sa mutane an yi wa'azi an gyara addini in tambaye ku tsakanin ku da Allah shehu dan hodiyo yayi wa'azi ko bai ba ya ce ai zikiri ko bai ce ai zikiri ba shehu dan hodiyo saboda tsabar zikiri har hakorinsa har harkar suke kumbura abinda su suka faɗa kenan na ta faɗin wannan a wajen tafsiri shehu dan hodiyo ya ce ai hailala ko bai ce ai ba ya yi wa annabi salati ko bai yi ba ya hada gidan giya ko bai hada ba ya tarwatsa karuwai ko bai tarwatsa ba ya kawo mutane masallaci ko bai kawo su ba ya sa an tsaye da sallah ko bai sa an tsaye da sallah ba to ka faɗa mana aikin da shehun na Kai wanda shehu dan hodiyo bai yi ba amma mu za mu gaya maka aikin da shehu dan hodiyo yayi wanda kai shehun ka bai yi ba shehun ka bai yi jihadi ba ko yayi ina yi jihadi ko kuwa hidaye da matai jihadin sai dai ko da matai watakila ya taba kada ta watakila ya taba kada matai amma bai taba jihadi da kafirci ba in kuma an ce karya nake a faɗi wurin a faɗi littafin a faɗi tarihi abu na biyu shehu na hodo ya za mu gaya maka aikin da shehu na hodo ya yi wanda kai shehun ka bai yi ba shehun ka bai yi jihadi ba ko ya yi ina yi jihadi ko kuwa hidaye da matashi jihadi sai dai ko da watakila ya kira taba kada ta watakila ya taba kada matai amma bai taba jihadi da kafirci ba in kuma ce karya nake a faɗi wurin a faɗi littafin a faɗi tare abu na biyu shehu na hodiyo ya rubuta littafai ko bai rubuta ba tabbatawa akwai littafan shehu na hodiyo ko babu to ka kawo mana littafin da shehun ka ya rubuta ina littafin ka da shehu ya rubuta kenan shehu dan hodiyo yi jihadi da takobi Ya yi jihadi da alƙalami ya yi jihadi da takobi ya yi jihadi da alƙalami ya kori shirka da takobi ya kore ta da alƙalami ya kore ta da harshensa jahada bi saifihi wa jahada bi lisanihi wa jahada bi kalami shehu dan ya yi jihadi da takobi ya yi jihadi da harshe ya yi jihadi da alƙalami har ƙiyama ta tsaya ana karanta tafashe shehu dan har kiyama ta tsaya ana karanta littafan Muhammadu Bello har kiyama ta tsaya ana karanta littafan Shehu Abdullahi har kiyama ta tsaya ana karanta littafan na na Asma Shehu da Hodiyo har ƴaƴansa mata sun yi rubutu ko ba su yi rubutu ba wai sannan ka zo ka ce wai to jihadi me to menene menene jika sarki musulmi jika dan Hodiyo mu da muke da jika Annabi Muhammadu wai ka ji a ƙauyen su ake da jika Annabi Muhammadu to ya fada muku bidiya a gidajen sarakuna ta kare a Najeriya da yaddan Allah bidiya ta kare a gidajen sarakuna a Najeriya gidan sarkin musulmi gidan sunna ne sarkin musulmi ya faɗa duniya kunji ya ce malam kabiru kitabu wa sunna da karke makale nan ka kadaga ya ce da shehu dan hodiyo da shehu muhammadu bello da shehu abdullahi su ma nan suka tsaya ku ɗauko alwasiya na shehu ɗan horiyo ku ga wasiyar da yawa jikokinsa ya yi wa jikokinsa wasiya jikokinsa har tsaronsa na ƙarshe ce ku riƙe kitabu wa sunna ku riƙe ƙur'ani ku riƙe sunnar annabi kuma akan fassarar magabata ji shehu ɗan horiyo ya ce a zuri'ata duk wanda ya bar ƙur'ani ya bar sunna ya bar hanyar sayi na abubakar da umar da usman ya ce ko a filin kiyama kar ya neme ni baya cikin zuri'ata abinda shehu ɗan horiyo ya faɗa kenan a cikin littafinsa alwasiya na ɗauko littafin na karanta shi a fadar mai alfarma sarki musulmi shi ne littafi na ƙarshe da shehu ɗan hodiyo ya rubuta shehu ya rubuta littafin yana kwance bai da lafiya rashin lafiyar da ya bar duniya yana cikin zafin zazzaɓi amma ya rubuta littafin bayan ya gama ya danka littafin a hannun shehu muhammadu bello ya ce maza ka tafi gwandu ka kai wa shehu abdullahi wannan littafin ka ce amma kar ya buɗe littafin ya kai na mutu an binne ne an gama jana'iza ta to ya ɗauko littafin ya karanta wa duk famili ɗinmu da jama'ar gidanmu kuma abin da shehu abdullahi ya kenan, bayan an gama jana'izar shehu dan hodiyo ya ɗauko wannan littafi alwasiya ya tara dangi da 'ya'yan gidan duka ya karanta musu wannan littafin yana nan mun fadakar da mai alfarma sarki musulmi ga wasiyar kakanka rike sunna mai alfarma ya ce na rike gam gam gam gam biliya kafin je kano sarki sunusi lamira sunusi je ka dutse kai ku ce Allahu akbar ya ka gani sunna ta riga ta gama aiki dama fara su aka yi aka musu yau aka ce bidi yanzu sun gane sunna je fada mai alfarma mai girma na bidon adamawa ran da aka na tafi yona tafsiri na kai masa ziyara na ce ran kai dade daga sakkwata na fito na ce na fito daga kasar waliyin Allah ne waliyin da duniya ta shaida da wani ta kasa. na ce shi ne mujaddidi shehu usman bin fodi na ce daga sakkwato aka ɗauko ni na ce lokacin da zan ba sakkwato ina jin baƙin ciki a raina zan ba ƙasar waliyin allah ƙasar da magabata waliyan allah suka yi aiki sai izana ta ce ta turo ni adamawa sai na ji farin ciki ya cika min zuciya domin nan ma ƙasa ce ta waliyin allah mu dubbo adama na ce shi ne kakanka aboki ne a wajen shehu usman bin fodi shehu da ya tashi daga nan ya je adamawa sai ya same su suna karantar da sunna malamin modibo adama yana karantar da sunna ya ce abinda kuke karantarwa shi nake karantarwa ku ba za a yi jihadi akan ku ba dan kan sunna kuke ku zo kawai ku karbi tuta shi ne malamin ya turo modibo adama yanzu ya karbi tuta a wajen wa wajen shehu shehu ya ce kai allah ya ciyar riƙe maza ka je ka karantar da sunna na ce ran kai dade malaman bidiya sun zo sun damfare ku sun kawo muku bidiyoyi da shirkoki sun yaudare ku shine abin da kakanninku suka karantar na ce ƙarya suke yi wannan gidan gidan sunna ne sunna ce ta kafa gidan modibo adama na ce ka sa a tattaro maka littattafan modibo adama a buga su a yada ba shehunan sunna ke rubuta littafi shehunan bidiya sai damfara ba sa rubuta littafi don harkar da muke yi ta marayu adamawa da tallafin mai girma na bidon adamawa sunna ta riga ta tafi an riga an gane tafiya ta tafi tsoho a rungumi kaddara tsoho a rungumi kaddara sunna ta ci ƙasa da yaƙi shi yasa wallahi bamu da matsala yanzu yadda muka ga sunna ta ci ƙasa da yaƙi ko muna da rai ko mun mutu bamu da matsala sunna ta yi fukata ta riya wata baiwar Allah daga tambuwa kai ku ce Allahu akbar ta yi ko kwamitin marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu hamsin Allah ka kara wannan mata albarka Dr. Sule Ahmad Teaching Hospital ga wannan ma shi da iyalansa ta hannun Umar wane ne Maliyu ne ko ne Umar M Aliyu sun ba da gudunmuwa ta kudi naira dubu ishirin wa kwamitin marayu Allah sarki sun ce a taya su addu'a Allah ya ba su haihuwa Allah ka ba su haihuwa kuma Allah in za su haihu ka ba su gangaren ka ba da rama Ahmad Suleiman ka ƙara musu da shehu malami kamar shek Yakubu Musa Katsina ka ƙara musu da shek Jafar Mahmud Adam Kano ka ƙara musu da Muhammad Awwal Albanin Zaria kai don duniya ta ƙara shiga matsala haka biyu gombe ƙaro ne wani bawan Allah ya ba da gudunmuwar naira dubu goma Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga min hospital ta ba da gudunmuwar dubu biyar wa kwamitin marayu Allah ka saka masa alkhairi ta hannun liman nasiru unguwar rogo wasu mata daga dinjadi sun aiko naira dubu Allah ka saka masu da alkhairi wata mata ta hannun ambasada abubakar shehu urno ta aiko da naira dubu daya allah ka saka mata da alkhairi wasu mata daga tambuwar sun aiko naira dubu daya allah ka saka mata da alkhairi wata mata ta ba da turmin atamfa daya allah ka saka mata da alkhairi wata mata ta ba da naira dubu allah ka saka mata da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allah ya saka da alkhairi muna sanar da jama'a cewa in sha والصلاة والسلام على حبيبنا alaikum محمد المصلي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daukacin yan uwa musulmi ba su kallara a wannan wuri a raba an gauru goron da bawon a birnin إذا وانا يقول لا يقول اشترون ده اسم فواكه ولا مطاعي وكان ترجونا تقول ده يقول كما كنت قيامه يعني مثل الموضوع الله صلى الله عليه وسلم ده مكة في المدينة فكنت اشترون ده وكان بطرس الكلام العافية وموجود ابو مساعده ولا عملنا ومين كمان مكتبة على نفسه عشان بعد الجوان ربنا هو اللي على بركة يبقى انه وانا بركة كتير na'am ga mallaka ina ka da ni a da amfani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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ غبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta ashirin da uku ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu da da da hudu talatin biyar, lissafin nasara yau ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. ga alama ramadan ya nausa ya fara tafiya da nisa muna roƙon Allah ibada da aka yi a cikin wannan wata na ramadan Allah ya karɓa mana idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum ana ramma ko za ka tuna mana inda muka kwana ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أها. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ما أرشي سركي من آياته yana daga ayoyi da za ka gane girman Allah maɗaukakin sarki da za ka gane Allah shi kaɗai ya kamata a bautatawa an kalakalakun min an fusikun azuwajen yadda Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku me ake nufi da Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku malamai sun yi magana guda biyu magana ta farko suka ce an yi waiwaye ne a don tafiya mace asalinta daga jikin namiji aka halice ta domin hawa matar annabi adam da mai allah ya halice ta daga shin haƙarƙari na annabi adam bayan allah ya halice annabi adam sai allah ya sa aka ciri ƙashin haƙarƙari na annabi adam da shi ne Allah madaukin sarki ya halitta masa matarsa Hawwa kenan wannan ya nuna mace daga ina aka ciro ta daga jikin namiji aka ciro ta cikin kasusuwa 360 bisa kiyasi da Allah ya halitta wa namiji to a wannan kashi 360 sai aka cire kashi guda daya sai aka halicci mace da shi kenan mace gaba ɗayanta kashi guda ɗaya ne a jikin wa a jikin namiji to kaga idan namiji ya dunkula hannu yace za su yi dambe tare da matarsa bai yi adalci ba bai mai ba ya za a yi kashe 360 ya fada da kashe guda daya wannan babu gaskiya a ciki haka ita mace idan ta ce za ta yi fada da kafaɗa da namiji ita ma ba ta yi wa kanta adalci ba daga jikin namiji aka ciro ta a ka'ida kunne ba zai wuce kai ba kunne ba wuce me baya wuce kai sai kunnan jaki shi jaki kunnan sa ya wuce kai wannan shi yake nuna maka cewa <clears throat> mace basira ta tabata idan ta ce za ta yi kafaɗa da kafaɗa da namiji irin da awa ta turawan duniya whatever man can do woman can do even better wai duk abin da mace namiji zai iya yi to mace tana iya yin fiye da haka inda za ki iya yin fiye da abin da mai gida zai yi to a rinka canji a wajen shefane in ya yi cefa ne ran monday ke ran tuesday in ya yi wednesday ke thursday in ya yi friday ke saturday sunday ke monday if whatever man can do woman can do even better amma za ta iya ba za ta iya ba rike gida sai wa sai mai gida shi ma sai ya samu taimakon Allah Allah ka gafarta mana shine an kalakalakum min amfusikum azwaja da wannan malamai suka ce kashin da aka ciro na annabi adam kashin kare ne kashin kare a meke yake ko a lankwashe yake a lankwashe yake wanda ya sa mace sai ka hada da hakuri duk yadda take son ka to tana nan dai a lankwashe wata dan sai ta lankwasa maka tsiya ina fata na gane wannan kar ka kamin ayi aure tana faɗa maka rabin raina in ba kai ba rijiya in ban ganka ba ban iya barci kada wannan ya roƙe ka ka ɗauka ba matsala an ka da kada ka ɗauka ba matsala <clears throat> idan ka auro da duk wannan wasiƙun na soyayya sai ta gama rubuta maka amma da yake Allah yi ta da rauni ba wai ba ta son ka bane sai bayan an yi auren kuma sannan kuma ta zo ta rinka caza maka kai manzon Allah ya ce idan zaka ji daɗi da ita to ka ji daɗi da ita tana nan dai a karkace in ka ce sai ka miƙar da ita to karya ta zaka yi manzon Allah ya ce wa kasaru ha talaquha karya ta ne ka sake ta matukar ba za ka iya haƙuri da mace ba to ba za ka iya zaunawa da mace ba Allah ka gafarta mana ko kuma mata kar ku ji an ce a lankwashe kuke yi haƙuri da ku ku ta kafa hujja da wannan bai hana ku je wuta kuka ci gaba da lankwashewa ba ku gyara ba kuma ina muku addu'a Allah madaukin sarki ya ba ku ikon gyarawa ma'ana ta biyu suka ce an kun min anfusikum azwajan da Allah ya muku matayenku su ma mutane su ma irinku daga cikin jinsinku eh daga me daga jinsinku kai mutum matarka mutum da Allah ya ga dama sai ya maza zalla ya ki halitta mata idan za ka yi aure ce cikin dabbobin da ya halitta ka je ka zaɓi dai ka aura ka je ka aure akuya ko ka aure agwagwa ko ka aure jaka in ka zaɓi wuta maka kafa ko ka aure kura idan ba ta kunkumi ga yadda za ka mata kis Allah ka gafa mana eh ko ka aure ta macen kwado ku ta kwana a cikin ruwa ko ka aure ka dangarwa in za a tare a tare kanka tanga zai yu ba zai yu ba ko ka aure ra kuma na'am bara ku fahimci juna da su ba ba za ku yi mai ba ba za ku fahimci juna ba sai Allah ya halitta maka mace yar uwarka wacce za ku fahimci juna da ita shine an kalakalakum min anfusikum azwaja an gane wannan me yasa Allah ya haka sai Allah ya ce litaskunu wannan shi ake cewa lamu ta'lil dalili shine litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga matayen naku wato da wannan ne malamai suka ce mace ana so ta ba mijinta natsuwa a cikin gida duk matar da bata iya samar da natsuwa a gidan mijinta ba matar da ke cazawa miji kai ta sa shi kabli da ba a sallah to wannan matar bata san manufar halittar mace ba bata san manufar aure ba manufar aure shine litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su aure shi yake ba da natsuwa Allah ka sa mu samu natsuwa malamai suka ce wannan yana nuna gorobe da natsuwa goro bai da mai bai da zuwa inda goro yake za a gaishe a rude yake a kidime me yasa saboda ta hanyar aure ne ake samun natsuwa ku ga abin da zai baku ku mamaki annabi adam sanda Allah ya halice shi ina ya sa shi a aljanna Allah ya sa shi ko to amma da aka ce Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha suratul a'raf ala ramma هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا Hmm. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله yake هو الذي khalaqakum من نفس واحدة الله shine wanda ya halice ku daga rai guda daya ita ce ran annabi Adam alaihi salam Allah yake waja'ala minha daga jikin ran Allah ya sanya wa ran matarsa aka ce kashin annabi Adam aka halicci Hawwa hmm. me yasa Allah ya halitta wa annabi Adam mata duk da cewa aljanna zai zauna sai Allah ya ce li ilaiha domin ya samu natsuwa zuwa gare ta to ku ga ashe ko aljanna aka kasa ka in baka da mata ba za ka natsu ba goro ko a aljanna a sa ka aljanna a baka goro duk daɗin aljanna nan sai ka samu matsala ba za ka ji daɗin ta ba to idan goro a aljanna ma zai samu matsala me kake tsammani da goro a sakwato a anguwar rogo to ya ku anguwar dankali ce matsala zai samu to dan me ba zai samu matsala ba idan zai fita daga daki ta baya baya zai fita ko ta gaba zai fita in ya fita ta gaba zai kulle kofar daki dole in yazo zai fita yana jawo daki yana backsliding to kana fita daga baya baya kamar zaka shiga wuta idan yayi kwalliya ba wanda zai gani goro za ga ya wanke rigarsa ya sa mata bula ya yi sitati ya kwana yana gogewa ya yi wanka ya goge kaushi ya taja kai ya shafa batilin ya yi overdose amma ba nan zai samu matsala ba sai ya sa rigar sai kuma ya dasa ina zai je a gaishe saboda haka in ya dan fito sai da rinka zagayawa ya dan fita an goro goron about ya yi bakin kasuwa ya dan fita kofar sarki amma mai mata idan ya kwalliya ah, amarya ta kalle shi ta ce amma mai gida diris ɗin nan ya maka kyau da zai haɗu da telan sai ya ƙare masa overpayment saboda yabawa da ta yi shi bukatarsa ta duniya ta biya ko malamai suka ce goro ma da dama bai iya kwalliya ba za ka ko ya taje kansa gashin du'a ka faɗa saboda ba wacce za ta bashi shawara ta ce a gyara wani lokaci ko ya sa hular maimakon karin hular ya saitin goshi sai ya saitin ido kamar hular ɗan agri annabi muhammad annabi Muhammad ya karanta da mu idan aka bata maka rai a waje ka koma wajen matarka gida sai ta lallashe ka yana daga hanyar da mace ke bada natsuwa idan ta gama gida ya dawo gida ransa a bace to za ta lallace shi ta san hikimomin da za ta a mu ala alarama ne ya dawo aka gaishe fuskar sa daure ta ce alarama lafiya ya ce wallahi wani ne wai shi mai idigami shi ya bata mare ta ce haba alarama waye ko mai idigami yau ba mai ne ba ko mai ikilaji ne ko ni ma matarka ba na kai ne da balle kai alaran ma sai jikan kansa ya gingirgim ya ce ba ni da shi ran da ya sake ba idigami ba ba zan masa ya huce ko bai huce ba to kadara goro ne an ba shi wuce a wuce sai dawo gida yadda sakwatar nan ba wutar lantarki ya fada daki dakin ba wuta wajen laluben ashana ya tura fitilar kwan ya fage sai ya gaga sai ya bismillah ya fada kan katifa sama da riga to wani abokinsa in ya shigo sai ya shiga ɗakin ya same shi ya shure shi da ƙafa ya ce kai ɗan asabi tun yanzu karfe tara za ka kwanta inna lillahi wa inna ilaihi raji mutum yana kwance kan gado a masa kafa ai sai goro kun taɓa ganin mai mata yana kwance kan gadon matarsa aka mar ƙafa in ka je wajen mai mata kana so ka gan shi ya kake yi sai dai kai sallama ko ka tura yaro in ya ga dama daga cin ya ce a zuwa tambaye ka ya sunanka ka ji sai ka ce honorable chairman a office bai da ko kwandala amma yana mulki saboda yana da ne saboda yana da mata in ka ga ayyo mai mata kafa to sai dai amarya ta masa kafa soyayya da ya kafa ta nan mai kyau ta dan shure shi ta dan hada da i love amma ba wani kato kawai yanzu haka yi masa kafa an gane da taskuru ilaiha a saura malaman psychology malaman psychology suka ce daga abin da ke kawo ciwon hauka akwai tsawon gorantaka idan goro ya rike ya rike sai fara yawan mantuwa sai fara yawan mantuwa to daga yawan mantuwa in ba dauki mataki an masa aure ba sai ya tazarci ku rinka lura ko a ƙauye idan yaro baya ji ya ƙi ya natsu idan ana so ya natsu ya ake cewa sai a ce a masa aure idan aka masa aure zai yi me idan aka masa aure zai nutsu da wannan ne za ka gane ba abin da ke bada nutsuwa kamar me kamar aure ya goro zai nutsu abinci sau uku a rana bai da shi bai da abinci sau uku a rana ta rayuwa ya ce to ai ba matsala ina da kuɗi daga nan zan tafi faila ko zan tafi ina ne in ci abinci to in Allah ya ga dama tun sha biyun dare Allah ya ce a goce da ruwan sama kai ya dauke sai karfe biyu na rana in ga yadda zaka karya sai wajen sha biyu da rabi in ya hamma an ce ya ke za a yi tsiya a garin nan za ce wace tsiya za a yi ce sha biyu rana mutum sai karya ba banda bala'i wanda ya kamata a yi akwai goron da bala'i ya masa yawa ya ce billahi nasi da ya san inda kafan nan na israfilu yake da ya dauko ya hura yau kaga wanda ayi gorantaka ta fara ne ta fara haukatar da shi yanzu ga alaran mai shi alkurani mai girma izo sittin eh? a to ai shi alaran yana da mata mu samu wani goro wanda ya haddace qur'ani izo sittin amma goro da bai da mata sai ga wani dan agaji shi izo talatin ya haddace izo nawa wane ne alaran a cikin su mai izo nawa to sai suka je bakunta a gari amma mai hadda izo talatin nan da matar shi alaran ma kuma shi kadai idan aka zo za a ba su masauki tsakaninku da Allah mai matan nan ina za a je shi ba fara rama ba ne sai ya kai shi na cikin gida mai gidan ya ce to kaga nan ba ɗaki eh, ni ma nan nake zagaya, to nan za ka zagaya in dai ka zo kai gyaran murya an ka ji shiru ka wuce shi kuma ana rama da ba mata ina za a je shi sai je shi a shago a zaure a ce to kai ana rama ga buta in ka ga dama kai ta tilawa har gari waye ba matsala kun ga wannan adadin ma na izo sittin amma rashin mata ya ajiye shi a ina a zaure wannan kuma a izo talatin kawai ya hada ce amma albarkan mata yana ina yana cikin gida wannan zai nuna maka yadda aure ke daga darajar dan adam aure ke daga darajar me ba nan za ka gane darajar aure ba wallahi sai an je lahira a nan za ka gane aure alheri kai kana nan kana cewa ni ba kalle da ba ina ita nake tsoro an ce hatsari ne da ita to ci gaba da zama magagoron ta kai ta in bata da hatsari duk abincin da ka ciyar da matar lada ne me in ka bata ruwa ta sha lada ne ita matar duk zaman da take a ɗakin ka in tana zaune ana rubuta mata lada in tana girki lada in tana wanke-wanke lada in tana shara lada in tana gyara gado lada in tana bacci lada in ta farka lada in ta zauna lada in ta miƙe lada lada lada lada daga ran da aka ɗaura wa mace aure daga ran aka daura wa mace aure ta shiga gidan miji lada za a rinka rubuta mata Matuƙar tana gidan miji tana cikin lada ibada take har ta bar duniya kai kuma in ka wuce fa ne lada in ka bata ruwa ta sha lada ka dinka mata kaya lada in bata da lafiya ka siya mata magani lada sai kwalliya ka kalle ta lada ta kalle ka lada ka mata murmushi lada ta maka murmushi lada ta lada wa ke samun wannan lada ba zai samun wannan lada sai wanda yake da ni? ce wanda yake da mata in kana wasa da ita ka shafa kanta duk gashin da ka taba lada goro idan ya shafa fulonsa zero ko za ka ki lada ha kai ku ce Allahu akbar Allah ya ce litaskunu ilaiha sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah kuma sai ya sanya soyayya mai zurfi da tausayi tsakaninku da matayenku wasu malamai suka ce mawadda shine soyayya da ƙauna da ke tsakanin mata da miji suka ce rahama kuma shine mai shine ɗa da ƴaƴa da Allah yake bayarwa a sanadiyar aure ina ba ta fahimci wannan in sun yi kwanciyar aure mawadda in sun haifi yaro ne rahama yaron shi kuma ya ƙara zama ne ya ƙara zama rahama a gare su malamai suka ce soyayya da ke tsakanin mata da miji soyayya ce mai zurfi daban da Allah ba wanda ya san sirrin da ke ciki saboda kalmar mawadda kalmar alwadud suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ko daga kalmar alwadud Allah ya ciro almawadda Allah mai tsananin soyayya ne ga bayinsa irin soyayya da ke tsakanin Allah da bawa soyayyar da annabi ya ce ta wuce soyayyar da ke tsakanin uwa da ɗanta ita ce soyayyar da Allah ya ɗosano ya sanya ta a tsakanin mata dawa da miji shi yasa goyi yana fira da amarya sai a kira a salatu bai sani ba amma idan kana fira da wani kato biyar da aka zuwa karfe 1 da dare biyar da ya surutu sai ka fara amma amma idan amarya ce sai kai ta zubawa har asuba ba ta sani kuma kila ma kai ke zubawa ita saurare kawai take yi idan ka bayar ka bayar ka kai full stop ka kammala ta paragraph daya sai ta yi murmushi sai ka kuna tunti a dan lotsa in tana da jinkun, sai ka kara jin karfin jiki sai kuma ka na bainakum mawaddatan wa rahmah Allah ya ce inna fi zalika lalle cikin zamantakewa da ke tsakanin mata da miji Allah ya ce la ayatin akwai ayoyi masu yawa amma ba kowa ke ganewa ba Allah ya ce li ya tafakkaru. ga mutane waɗanda suke yin tunani Allahumma ja'alna minal mutafakkirin da wannan ne malamai suka ce musulunci bai yarda da auren dole ba iyaye ku ji tsoron Allah ku daina yi wa 'ya'yanku auren dole a zaka ka iya hana ta ba a yi daka bata ta aure mara addini ba wanda bai da addini ko mara sana'a wanda ba zai iya rike ta ba kai uba ba ce ka sa mata ido ta yi abin da ta ga dama ba ina ba ta an fahimci wannan amma matukar wanda take so za ta aura yana da addini yana da sana'a zai rike ta to kai kuma ka bata goyon baya domin auren ya albarka kar ka ce da tsiya tsiya zaka tilsa ta ta auri wanda ba shi take so ba wannan ya faru a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarinyar ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce in kin so in dakatar da auren da babanki zai miki da wanda ba kya so in kin so kuma ki yi haƙuri ki zauna tare da shi ta ce ya rasulallah na amince zan zauna da wanda babana yake so abin da yasa na kawo ƙara ka domin duniya ta gane addinin musulunci bai amince a tirsa ta yarinya sai ta aure wanda ba shi take so ba duniya nake so na karanta da darasi ina ba ta amfani wannan amma dai wannan gaba su abin da ya kamata mai tsokaci da shi sau da dama za ga an yi aure tsakanin saurayi da budurwa kamin auren tana son shi yana son amma idan an yi auren bayan shekaru sai ka rasa yadda aka yi ya fita kanta ita ma ta yi mai ta fita kai shi malamai suka ce akwai abubuwa da dama da suke kawo wannan wanda in an ɗauki mataki za a samu sauƙi a kan wannan suka ce abu na farko shine gina aure akan soyayya ta ƙarya gina aure akan soyayya ta karya samari ku ji tsoron Allah ku daina yi wa ƴan mata ƙarya idan za ku aure su kada ka karɓo aron mota ka je da ita mai ɗan dama daman nan zai ce mota ta baban shi ne amma wanda ya kware sosai cewa zai ma mota tashi ce kuma karya yake ku ji tsoron Allah idan ka je wajen mace gaya mata gaskiyar hakikanin ka yayin kaka mata karya yace kin gani nan gurin eh suna na dan ladi da ce to ina gidan nan na bakin ran abawo wanda ka katangar ta faɗi to gidan mu kenan amma dai muna kokari za mu tare da ita baba na talaka ne amma alhamdulillah muna ci muna sha <laughs> amma dai na miki alƙawari idan kika aure ni zan iya kokari na in kyautata miki gurgurun abin da Allah ya maɗauki sarki a fi mu yanzu kamin ta aure ka ta san wata aure idan ta aure ka ta zo gidanka dama akwai abin da shi take tsammani za ta samu idan ta samu fiye da wannan alhamdulillah amma ka je ka mata ƙarya ka alƙawarin zinari da azurfa ka mata alƙawarin lu'ulu'u da zamar jadi kuma ka san ƙarya kake gidan ku ba kokowa ake da masara kai ta aran motoci kana zuwa da su alhali baban ka ko keke ƴan ne da ita karshe sai an zo an ɗaura auren ta zo magana kuɗin ce fa ne ka ce ka billahi ne baka da koko ai ta bala'i in dai magana ka ce baki da hankali sata zai yi a ka gaya mata gaskiya tun kafin a aure ke ma idan za ki aure ke auren soyayyar gaskiya ba auren tsammanin kuɗi ba ba auren tsammanin katon gida ba ba auren tsammanin za a siya miki motar shiga ba a gina soyayyar akan gaskiya a gina soyayyar akan me akan gaskiya to wannan yana daga abin da ke sa aure aure ya dore an gane wannan abu na biyu abinda malamai suke kira a tawqu zai kada ka auro mace ka ɗauka wata mala'iki ya ka auro wai dan tana son ka ba da za ta baka haushi ba da za ta yi maka laifi kada ki auri miji ki ga saurayi yadda yake nuna miki soyayya a waje wai ki ɗauka bayan an tare cikin gida yau da gobe ma haka za a yi ta tafiya ba haka da mai yake ba wannan da yake rubuta miki kalmar wasiƙa da soyayya in za ku yi magana da shi a waya ya lankwashe murya ko tari bai so yi dan tarki girgida wallahi kike wasa wata nan bayan auren sai ya kwanta miki da mari kamin ai auren kake ɗauka mala'ika za ki aura ki daukawa zaki aura zaki aure dan adam ne kar ki dauka gidan aure gidan shagali ne da jin daɗi da morewa gidan da ba bakin ciki kamin ki je ɗakin miji idan kin je da wannan tunanin bayan kin je za a samu matsala idan ka aure ta da wannan tunanin bayan ka aure ta a kwana a tashi za a samu me za a samu matsala wannan yana daga abin da ke sa soyayya tana sadewa tsakanin mazaje da me da mataye an gane wannan abu na uku rashin sanin shaksiyar juna rashin sanin ne shaktiyar juna dole sai ka gane wannan ka gane bambanci tsakanin shaktiyar mace da shaktiyar namiji ki gane bambanci tsakanin shaktiyar mace da shaktiyar namiji ita mace a yadda Allah yi ta abin da take so soyayya me take so soyayya ita abin da kawai take so kenan ha shi yasa yanzu kana neman yariya kamin ka bata ta sau ɗaya sai ta maka sau bakwai namijin yana da mata kamin ta mata sau daya sai ya mata sau daya sai ta masa sau nawa sai ta masa sau goma shi bai yi sau daya ba to ka gane cewa ita mace soyayya take bukata idan kana so a zauna lafiya sai kana ɗan yi mata soyayya ka ɗan rinka buga mata waya ka ɗan mata kalmomi masu daɗi ka buga mata kwatsam kin san me ake ciki ko halima ta ce a'a wallahi yanzu ina kasuwa tilo tilo ke hira ji umar jimuri yake ba kai business din ma ba zai yi ba ta kyalkyale da na ta ce mm, ba da gaske kake ba da gaske nake Allah duk da ta ce maka ba da gaske nan bana a cikin ranta ta ji daɗi ko ba ta ji daɗi ba to yanzu wani nan gurin gatan mai shi shi da ya buga waya ya ce wa matarsa yana son ta ya manta ya yi me ya manta akwai wani dan waya na ce mun shi idan mutum ya buga wa matarsa waya in mata in aka bugo mutum waya in matarsa ce zai gane na ce ya kake ka gane yace da kaga kuna tare da namiji sai aka bugo mai waya ya daga yin tsaki ya kashe bai dauka ba aka sake bugowa ya sake dubawa ya hada fuska yin tsaki ya kashe aka ƙara bugowa yana dauka yace ni ba na son wannan fitina yaushe na baro gidan da za a dame ni da wato matar shi ta bugo ko ba ita bace da abu durota ce ta bugo zai haka da da ya dauka ya ganta gure shi billahi da mutum ne da kyautu assalamu sai ya amma saboda matarsa wani dan waya na gaya mu yake suna tare da wani direba ya ga abubuwan masa waya ya ɓata ya kashe can sai ya ɗauka ya kama faɗa sannan suka ɗan magana sai ya kashe sai kalli direban ya ce amma ka ce ta bugo ko ya ce eh, mata ta ce ta bugo ya kai ka gane? ya ce daga yadda kake bala'i da ita kake mata bala'i daga na gane matarka saboda ba ku san kimar mata ba ku san kimar aure ba mutumin malami ne dokta yace ya ce zuba din tambaye ka menene kake sai mata musiba ya ce wai kudin da na bar mata na ce fa ne har ya kare ya ce nawa ka bar mata ya ce naira dubu ɗaya ɗari biyu ya ce da gidan ya ce kwana uku ita kadai ce ko akwai yaya ya ce a muna da yara sannan uwata ma tana gida ya ce to kai tsakaninka da Allah daga sanda ka baro ta zuwa yanzu kai kadai nawa ka ci a cikinka ya ce dubu uku kai kadai ka cinye dubu uku ita da 'ya'yanta da uwarka sun ci dubu ɗaya ɗari biyu wai kana bala'i yayi kara sai ya fara masa waje ce ka ji tsoron Allah ka gyara ka ji tsoron Allah ka gyara wannan mazaje dole sai kun fahimci wannan wallahi wani yana magana da matarsa a waya zaka ɗauka soja ne yake bada umarni a fagen daga yana bala'i yana diri wannan kuskure ne is highly un-islamic ba musulunci ne ce a haka ba ƙauna take so ka nuna mata ƙauna da soyayya in kana so a zauna lafiya in kana so a yi me in kana so a zauna lafiya wani dan waye na gaya mu sai suka ɗauki harshe sa sai suka ce kana rubuta wa matar ka ɗan test na ƙauna da soyayya sai na dibi-dibi sai suka ce bari mu gwada sai aka rubuta kai zuwa ga mata ta wance dalilin da ya sa na turo miki wannan text na tsaya na yi tunanin yadda kike kyautata mu muke zaman lafiya da ke kina lura da yara ni ba abin da zan ce sai na gode wa Allah Allah ya miki albarka Allah ya baki aljanna Allah ya sa wa ƴaƴanki albarka ni dai kan Allah ya bani mata a duniya kuma kullun kaunar ki karuwa take a raina sai aka tura sai aka ce to wani a gane reply za ta turo in yana yi za a gane kun san wani reply ta turo ana duba sai ga ta turo reply Sace ce billahi lazi duk wanda ya tsinci wannan hansa din to ya sani hansa din miji na ce kokari wato ita da ta karanta tantsin saboda sanin ta bai taba mata irin wannan ba sai ma ta dauka ba mijinta bane hansa din ne ya fadi wani ya tsinta kuma ne na ga wannan da ido na akwai wani dan uwa mun tafi da shi aikin hajji idan ya buga yana matarsa magana a waya da kasan duniya za ta da ya dauya kai kai matan nan ƙarshe ta zo ta kamu da rashin lafiya tana kwance ba ta da lafiya ƙarshe sai muka gano abin da yake faruwa muka zauna da shi muka masa wa'azi muka ce ka ji tsoron Allah ba haka Allah ya ce kai huda da matarka ba da aka masa wa'azi jikinsa ya sanye karɓi wa'azi sai muka ce to ka fara aiki da wa'azin yanzu ya ce ya zan fara aiki da wa'azi? muka ce kira ta a waya yanzu ka gaya mata kana son ta kana kaunata buga mata waya a ah, to wallahi ni ban yi wannan ba <laughs> ka sai yau zaka koya sai ka buga to wallahi ni ban taba muka ce ai dama sai an fara yau ne zaka taba daga nan sai ka ci gaba da muka tasa shi gaba da wa'azi ba yanda iya ya dauki waya ya buga waya ta fara dinge daga inda baki kana jin kana jin kirjin shi yana bugawa kirjin <laughs> shi da duka uzu uzu saboda bai taba can sai ta dauka ce assalamu alaikum ta ce wa tun daga ta fara jin mamaki ta san wayar ta da ya bugo abin da zai fara to me kike yi mutum ya bugo miki waya tana ta ti ti ti tun da zuba ki dauka matsalar kuke da mata waya wai ka buga mace waya wai bata dauka ba ka rinka bala'i tana da aljihu ne to da waya za ta je kiti ko ba tana da aljihu kai ma abin da yasa koyaushe wai kake kusa da kai kana da aljihu ne in take da waya za ta je kitin ba sai ta fada cikin mulhu ba ai dole ta bar waya a daki in ka bugo daya biyu uku wani yaro ya ji a sanar da ita je ta dauko ko baka da hujja da zaka yi bala'i akan wannan tun da ta ji sallama a hankali jikinta sai yi la'asar ta ce wane ne ya ce ni din ne dai ya ce kin san me yasa na bugo miki waya ta ce a ya ce wallahi na bugo ne don na miki addu'a zaman da kike da ni wallahi ina jin daɗi kina mutunta ni kina girmama ni Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya miki albarka ƴaƴanki Allah ya lura da su kun san wani abu yana cikin magana mata ta san san da ta fashe da kuka ba bata taba ji irin wannan kalmomin ba ba ta da lafiya nan take ta wurki to kai kai namiji sai ka san wannan ke kuma mace ke san shi miji shi ba soyayya ce da shi ba shi miji ba menene da shi ba ba su ya ni damuwa damuwa shi ne respect girmamawa abin da yake so ke da ne oga ke yadda ne boss ke tara mashi kasa to shi bukata shi kenan duk sanda kika zo magana da shi ki kam yawa ki kuranta shi ki kamba ma shi in ta kama yi masa jinjina ki sai ran yi da mai gida na kai da ya sai mm. idan ya bada umarni ki aiki ka da karatu da ya ce kar a ƙara yake ce an gama mai gida ba a ƙara wa Allah ya yi da ya ba da umarni ce an gama mai gida Allah ya ji haka za a yi in yace ya ta ce mai gida ai yadda kace haka za a yi to wallahi zai ƙara kaunar ki shi ba sai ya ce damuwarsa ba duk sai da kike gwada mashi in kina saba mashi haushi zaki ba shi wani girman kai ne da shi da jiji da kai tara mashi kasa abin da yake so kenan da ya bi to ya ce wallahi yarinyar nan ta sallah Allah zai mata albarka in na ji takara ba su tsallakawa to shi a wajen shi bukata ta riga ta biya in magana za ki da shi ya gane akwai respect ko jayayya kuke da shi ya gane akwai respect in kuskure ya ki gyara mashi ya fahimci akwai respect idan ruwa za zaki bashi ko abinci ya fahimci akwai respect shi babban abin da yake bukata kenan kun gane wannan shi a wajen sa soyayya tunda yana miki cefa ne yana saya miki zannuwa ya canja wa ɗakin ki fenti ya saya miki sabon kujera wace soyayya ta wuce wannan shi a wurin an riga an gama to idan mata da miji suka gane wannan zaka ga auren kullun yana da armashi kuma kullun yana tafiya sannan kuma ka gane jaruntaka sifa ce ta miji ta namiji ragwantaka sifa ce ta wa sifa ce ta mace mai gida ce ka gane wannan in ba gane wannan ba matsala zaka rinka samu da matarka ah yanzu da zaka zo ka samu ka ta yi shiru jikinta ya ce kace lafiya ta ce mai gida kai na ke ciwo kace rago banza rago fi. to menene ku haka kuke dan abu dan kankani amma sai ku taraki to menene haka bari a ji a sayo miki faradol ke sha to wallahi ko ta sha ba za ta warke ba ba za ta ne ba ba za ta warke ba ita ba abin da take bukata kenan ba ita abin da take bukata ta je kan tana ciwo din nan eh in kana rike da laidar cefane ka sake laidar cefane ta faɗi ƙasa ka ce ayya ciwon kai yau kuma sai wallahi kai na ke ciwo wato in kan shi na ciwo duk hankali na sai tashi a cikin gidan nan dan matsa da kusa ya kan naki sai ka dan tattaba ka ce Allahu akbar ai ga kan naki da dumi Allah ya ba kina ma da hakuri da juriya na bayyana duk yan aikace aikacen nan da kike daurewa kike Allah Allah Allah ya miki albarka bari za a samu miki magani yanzu in kin sha ai Allah ya da zaki samu sauki sai ba sai ka kawo maganin ba ma bari dai in sai ta warke an gane karatu an gane karatu abu na gaba karka yadda baka da lokacin matarka karki yadda baki da lokacin miji yana daga abin da ke sa soyayya ta dishe tsakanin mata da miji kun ga bature har rashin hankalin sai ce the closer the duk sanda mutane biyu suke kara matsan juna to ƙaunar da ke tsakanin su tana karuwa the closer the kar ka zama da safe kana auto kayi ni sai wajen dare zaka dawo kana dawowa ka fara dube duben fayil baka da farin zaka saurare ka ta zo tana maka magana kana kuke kenan matsalar ku mutum yana dawo shi gida ki dame shi baki san aiki da dawo da shi ba ki ban yanzu abin da ya dame ni ya dame ni ta koma gefe ka ci gaba ka rufe wannan fayil din ta matso kusa to menene haka yanzu kwamfuta zan dauko ina da browser sai to haka haka haka har sai ta fara sabawa da ba sai ta zo inda kake ba karshe sai kai kana cikin gidan sai ka yi ni ka kwana inda kake ma ba ta zuwa sai ka ga ƴaƴanka ma da suke zuwa kana koro su sai su zama su shaku da kai ba sai gaba ɗaya su zama ba su damu da kai ba da kana nan da baka nan duka ɗaya ne to da an samu wannan aure ya fara samun matsala wani lokaci kuma daga gefen matan ne wai ta aikace aikacen gida ta dauke su uzuri ne ba sai ta ba gida a ba mai gida zai dawo wai shara take yi da yan targatansa ya shigo cikin gida ko kallonsa ba sai ba yayi sallama tana shara da cewa alaikum assalam ta cigaba da sharata ya wuce daki ya rasa inda zai aje ya aje ya zauna yayi shiru yayi zubu can ya kwala mata kira zainaba ta yi watsi da shi sai ya yi ta uku a uku ta ce menene ki zo mana to can sannan sai ta zo sai ta tsaya kika sai ka ce wata bishiya gani to wani haka tunda na shigo ba ki zo inda nake ba balle ki ji halin da nake ji kai matsalar kake nan to yaya kake so in yi ba ka ga abin da nake yi shara nake yi yanzu ma girki ban dora ba ce fa nan ma laifin ka ne ba a kawo da wuri ba ga matsalar markaɗe kai ka san da ita ba babu ba ga yara ba a musu wanka ba ga ga ga ga ga to ci gaba da shara wata ran zaki auri shara wata ran zaki auri ne da haka da haka har sai ya saba da ke da babu ke zai rayu to da an samu wannan kin riga kin samu matsala kin kashe kanki da kanki ba tare da kin sani ba dole ma'aurata sai sun ɗauki hanyoyin da za a rinka ingantawa a cikin gida abu na gaba kwalliya da ado a cikin gida na daga abin da ke taimakawa aure mace ki tabbata kina yin kwalliya a gida ba sai zaki je anguwa ba kada duk da dan je gaji kin daura sabuwar atamfa ya fara billahi zai da ni za a je saboda ya san baki ado sai zaki je anguwa an samu matsala ko ba samu matsala ba yadda kika fito kitin kitin kari kira kan mai gida haka zanin ki nan albasa nan targe nan a taruhu nan kina hamani daga kin shigo dakin zai fara atishawa wallahi akwai wacce tana matsuwa ko da mijin yana da baya idan ta hada shi da bango to allazina idza asabahu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka maza ku rinka yin ado da kwalliya a cikin gida ku rinka yi wa matan ku ado da kwalliya kar ya zama kai ma baka kwalliya sai ka je waje zaka je waje akwai mazaje da yawa in dai kaga ya sa riga mai kyau waje zai da ya dawo sai ya cire ya samu wata tsohuwar jallabiya da shekarar ta bakwai da wata takwas da wani tsohon gajeren wando sai ya saka ya mata da gida ba yawa. akwai wanda zai dawo daga gona ko daga kasuwar ƙauye ya yi dukun dukun ya yi dawan dawan rana ta da ke shi ya yi zufa yana warin dauda amma haka zai kwanta ya ce ita mata yana so ta yi wanka ta sha jan baki da hoda da gagar ta fesa turare ta yi makeup ta zo ta kwanta tare da shi tsakanin ku da Allah ya mata adalci ita ba mutum bace wa ya ga maka ba ta da sha'awa akwai wanda ba ta kai ce Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce wa lahunna a gare su mata suna da haƙoƙi misilin lazi alaihinna irin haƙoƙin da ke kansu yadda kake so ta maka kwalliya ita ma tana da wannan haƙin ka mata kwalliya inji Allah Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mata sayada yake cewa inni uridu an atazayyana limrati kama uhibbu an tatazayyana yace ina so in yi wa matata kwalliya in sha ado in yi kwalliya ba don kowa ba in zauna matata ta kalle ni kamar yadda nake so ita ma ta kwalliya in kalle ta in ji abdullahi dan abbas amma ka bar kafa ka dufa so eh kana ta yaga mata zanin gado da fasar kafa akwai wanda fa karamin ka dangare in yazo da gudu zai iya samun fakar ta ya sa a dijin sa sunna ce wannan annabi ya karantar da ku wannan akwai wanda ya dawo daga gona kullum ya dawo baya wanka ran nan matansa guda biyu suka yi mutum suka ce sai yayi wanka suka shanya masa ruwa a rana ruwa ya kibo bokitin ruwan ya dan yi dubi sai ya dawo suka ce ai sai kai wanka ban gane sai yi wanka ba ba ku ni san yake suka ce a ga ruwa na an duba ma maka to kuma da fitina ku me sai na yi wanka duk wanda ne aka hanya bai ishe ni ba